Mahukunta Sura goma sha biyar Sakayyar Samson a kan Filistiyawa Daga baya a lokacin girbin alkama, Samson ya ɗauki ɗan akuya ya tafi ya ziyarci matarsa, sai ya ce, Zan in shiga ɗakin matata, amma mahaifinta ya hana shi shiga, ya ce wa, Na tabbata ba ka ta. sam sam, don haka na ba da ita ga abokinka. ba ƙanwata ta fi kyau ba, ka ɗauke ta a maimako, Samson ko ya ce musu, A wannan lokaci ina da iko in rama a kan Filistiyawa, tabbatacce zan ji musu, saboda haka ya tafi, ya kama yanyawa ɗari uku, ya ɗaura wutsiyoyinsu wutsiya da wutsiya, sa'an nan ya ɗaure a ci balbal a tsakanin ko waɗanne wutsiya biyu, sai ya sa wa balbal wuta, ya saki yanyawan suka shiga gonakin Filistiyawa, suka ƙone dammunan hatsi, da hatsin da yake tsaye tare da gonakin inabi da na zaitun. Filistiyawa suka tambaya suka ce, Wane ne ya yi wannan abu? Sai aka ce musu, Ai, Samson ne surukin mutumin Timna, domin an ba wa abokinsa matarsa. Saboda haka Filistiyawa suka haura, suka je suka ƙone ta da mahaifinta ƙurmus da wuta. Samson ya ce musu, Tun da kun aikata wannan, ba zan bari ba har sai na ɗau fansa a kanku, ya kuwa fāɗa musu ya kuma karkashe su da yawa, sa'an nan ya gangara ya zauna a kogo a dutsen Etam. Filistiyawa suka haura, suka yi sansani a Yahuda, suka bazu kusa da Lehi, mutanen Yahuda suka ce, Me ya sa kuka zo mana da yaƙi? Sai suka ce, Mun zo ne mu kama Samson a matsayin fursunan yaƙi. mu yi masa kamar yadda ya yi mana. Sa'an nan mutane dubu uku daga Yahuda suka gangara wajen Samson a kogo a dutsen Etam suka ce masa, Ba ka san cewa Filistiyawa ne suke mulkinmu ba? Me kenan ka yi mana? Ya ce musu, Na ɗan yi musu abin da suka yi mini ne. Suka ce masa, To, mun zo ne mu ɗaure ka mu kai wa Filistiyawa. Samson ya ce, Ku rantse mini ba za ku kashe ni da kanku ba. suka ce, Mun yarda, za mu dai ɗaure ka mu ba da kai gare su, ba za mu kashe ka ba, saboda haka suka ɗaure shi da sababbin igiyoyi biyu, suka saukar da shi daga dutsen, yayin da ya zo gab da Lehi, sai Filistiyawa suka sheƙo a guje da ihu suka nufo shi. Ruhun Ubangiji kuwa ya sauko da iko a kansa, igiyoyin da suke ɗaure a hannuwansa kuwa suka zama kamar abin da wuta ta babbaka, suka tsintsinke suka zuba daga hannuwansa, da ya samo muƙamuƙin jaki, ya ɗauka sai ya karkashe mutane dubu ɗaya, sa'an nan sansan ya ce, Da muƙamuƙin jaki na mai da su jakuna, da muƙamuƙin jaki na kashe mutum dubu. Da ya gama magana, sai ya jefar da muƙamuƙin, aka ba wannan wuri suna Ramat Lehi, saboda ƙishirwa ta kama shi ƙwarai, sai ya ce Ubangiji, Ka ba bawanka wannan babban nasara, to, sai in mutu da ƙishirwa, har in shiga a hannun marasa kaciyan nan su kashe ni? Sa'an nan Allah ya buɗe wani rami a ruwa kuwa ya fito daga ciki, da Samson ya sha, sai ƙarfinsa ya dawo, ya kuma wartsake, aka sa wa wannan maɓulɓula suna In Hakkore, yana nan a Lehi har wa yau, Samson kuwa ya shugabanci Isra'ila. shekara ashirin a zamanin Filistiyawa.